bismillahi Rahmanir Rahim. Farhatul Qalbi. Babi na biyu. Allah mun gode maka da wannan babbar kyauta. Ni wahida na samu nosin. Rabbi ka dafa mana ka iya mana. Amin amin suka haɗa baki wajen amsa addu'o'inta. Na sa'adatu da ke leƙensu ta windo ta taɓa baki ta koma ta kwanta akan katifa tana jera tsaki. Miƙewa ta ta sake rungume su kafin ta saka a ƙasar rigar da tana goge hawayen da ke zuba. cikin farin ciki ta sake cewa da su nawa kawai kuka faɗa kufa sai ka ce ni kaɗai ce ke neman admission ɗin ta jefe su da hararar wasa fanna ta tuntsire da dariya sannan ta ce mu ma duk mun samu sake runguma juna suka yi suna ta murna cikin haka marka da Deluwa suka shigo ifa-ifan menene haka har waje ana jiyo shewar ku mun ci jarabawar shiga makarantar school of nursing A sha Allah Allah ya sa ku fara a sa'a Dailuwa ta amsa sa tana ta murmushi. Domin babu laifi suna mutunci da wahida. Ita kan taya ta aikin komai idan ta zo kwana. Da sauran hidindimun da ke Dailuwa ta samu karuwa juye ne ba ta yi ba. Cikin har ya tasa kuma kullum tana ba su abinci har da Najib. Marka ta ja tsaki tana yamutsa fuska. Sai ku yi ta yi ai, boko ko jaraba. bokon ce a gabanku ba aure ba gandama gandama da ku me ya kwan ku rafa wa junanku asiri ku tsaye da mazaje ku yi aure kun gwammata ku yi ta yawo a titi da sunan karatu Allah shi kyauta ta shige cikin ɗakin ta tana ta doka mita anta akwai abin da zan taya ki da shi wahida ta tambayi deluwa a'a wahida babu komai tom ɗaki ta yi saurin shigewa najib yana kwance akan katifarsa yayin da hannunsa ɗaya ke kan ƙafar sai yana matsawa. Sannu Najib, yawwa yaya. Kana sauraron mu ko ta ƙarasa tambayarsa tana murmushi. Yanzu na tashi, sannu ya jikin naka. Da sauƙi, Allah ya ƙara sauƙi, amin. Na samu admission fa. Miƙewa ya daga kwancen da yake fuskar sa lallaɓa da farin ciki. Har na hango ki cikin farin yunifom ɗin nan. Kai dai bari Najib, alhamdulillahi. Na taya ki murna yaya, Allah ya ci gaba da ƙara miki nasara ya ba da sa'ar karatu. Amin amin. Umma ta sani? A'a yanzu nake son zuwa na gaya mata, ban samu na je na dubo ba. Su basira ne ke sanar min. Masha Allah alhamdulillah. Kayanta ta ciro da ke cikin wata leda biba ta fice wajen tana ku yi haƙuri ƙawayen amana. Bari na sauya kaya. ɗakin su Zainab ta shiga ta sauya kayan ta shafa jikinta da mai. ta goga ruwan almon a harmatanta sannan ta shafa jikinta da turaren ruwa duk sanda ta shafa ko ta ɗauki kwalbar sai ta tuno yayinsu marigayi kamar yanzu ma hakan ne ya kasance siraran hawaye suka zubo mata kan fuskarta a hankali cikin rawar murya ta ce allah ya ji ƙanya ya kamal rabbi ka gafarta masa ka shayar da shi ruwan alkausara Rabbi ka sa yana aljannatul firdausi maɗaukakiya da shi da sauran musulmai baki ɗaya amin. Da sauri ta ƙarasa addu'o'in ta sauya kayan nata zuwa wanda ta ɗauko. Bata wani tsaya kwalliya ba, ta dai shafa farar hoda da man leɓe. Ta yi ɗaurin ɗan kwalin canal, ta yafa wadataccen mayafin da umman su ta bar mata. Mu je ƙawata kina lokaci cewar Basira. Ke ce mai yin lokaci tawon Wahida ta faɗa tana murmushi. Gaskiya Basira ta faɗa, kina ƙamshi muna binki da humra. Kin ga yadda kika tsatso kyawun tawon? Sai ma a yi nufan, Fanda ta faɗa tana dariya. Ita dai Wahida murmushi kawai take. Ta yi wa Deluwa sallama suka fice bayan ta sake duba jikin Najib. Ni fa gida zan wuce Basira ta faɗa. Kai ƙawata, Allah tafiya. Ƙawata, eh kin san ni kaɗai ce basu dawo ba. I kuwa, ni ma dai tafiyar zan yi, zan tsaya shagon na Atiku na siyo cefanen da Umma ta ba ni. To shi kenan, idan na dawo za ku ji ni. Godiya nake ƙawayen amana, Allah ya albarkaci zumuncinmu amin. Amin ya rabbi. Miƙewa ta kan ta tsaye zuwa hanyar Ni GRA Shura, inda gidan aikin ummansu yake. Ta daɗe ba ta je ba, rabonta da zuwa tun suna rubuta jarabawar kare sakandare. bakin da ɗauke da addu'o'i ta ƙarasa shiga layin manya-manyan motoci suna faki a ƙofar gidajen anguwar kan ta tsaye ta shiga cikin gidan na da adams family ta ci sa'a ko ƙofar sashin ba a kulle take ba wata ma aiki ta fito daga cikin gidan tana tattara ƙofar sannu ina wuni lafiya ƙalau aiki alhamdulillah ki shiga suna ciki tom ta amsa ta cike da ladabi ta kutsa kai ciki bakinta ɗauke da sallama wa alaikus salam a wata sabon gani nadara ta faɗa tana miƙewa tsaye ba ta da kyama ko ganin ƙasƙancin na ƙasa da ita ina wuni sis alhamdulillahi dai sis ma ga wahida umma ga wahida daga kicin suka fito a tare hajiya hamida da umma hadiza fuskokinsu faɗaɗe da murmushi ta tsuguna har ƙasa ta gaishe da su suka amsa duka fuskokinsu a sake lafiya lau wahidana ma ta faɗa tana murmushi alhamdulillahi umma hadiza ta amsa ta je ga abinci can a dainin ki zuba ki ci hajiya hamida ta ce da ita a ƙoshe nake ma to ki a tafi da shi kwana biyu kin manta da mu sai yau tuba nake ma zama tai tana ta lankwasa hannayenta kafin ta sake cewa na samu admission a School of Nursing. Wahida T. Ibrahim ya kira sunan Wahida. Cikin karya harshe da jan sunan ya ƙara masa daɗi. Juyawa ta yi don gaishe shi saboda baki ɗaya anguwarsu shi kaɗai ne ke kiranta da Wahida T. Ina kwana ya Ibrahim? Ƙarasawa ya kusa da ita ta matsa gefe suna tafiya tare. A hankali tamkar raɗa ya ce da ita alhamdulillahi Wahida T. Masha Allahu. Na ji a anguwa kun samu gurbin karatun nosin ko? E, na taya ki murna sosai wallahi na kuma yi farin ciki. Allah ya cika miki sauran burukan ki da ya ba da sa'ar karatu amin. Amin ya Ibrahim. Suka ci gaba da tafiya cikin silar kurame da ba sa magana. Sanye cikin takalmi ɗan Madina ya zuba hannuwansa a cikin aljihun wandonsa. A haka suka sa gidan na Sufanna. wanda sun ci sa'a fitowarta kenan ita ma cikin uniform Ta yi kyau kwarai matuƙa. Suka dashare wa juna baki kafin su runguma junansu cikin tsantsar so da shaƙuwa. Ƙawata lamarin ba sauƙi cewar Fanna. Ta ƙarasa faɗa tana tafawa da Wahida. Wahida ta yi murmushin da haƙoranta suka bayyana. Ibrahim ya da nasa haƙoran yana kallon Wahida cikin tsantsar so da kulawa. Ke ma ta wajena kin fito shar da ke nake gaya miki. suka sake taɓawa sai a sannan fanna ta dubi ibrahim da ke gefensu ya zuba wa wahida idanu ko kyaftawa baya yi ina kwana ya ibrahim lafiya lo fanna ina taya ku murna allah ya sa kun shiga a sa'a amin yaya ibrahim mu je allah dai ya sa basira ta shirya amin dai miƙewa suka sake yi ba nisa da gidan su fanna suka ƙarasa gidan nasu basira bari na kira ta cewar fanna ta shige cikin gidan da sauri. Ibrahim ya sauke nauyar ajiyar zuciya. Guguwar so na daɗa kada shi. Yau ga shiga da tiɗinsa a tsaye su kaɗai. Ya lankwasar da kai cikin salon soyayya ya ce da ita my life. Wa ya ga an tsikar kakkausa san bata ma san wai da ita yake ba. Sai da ya sake cewa "Wahi da ti my life. Ya Ibrahim ki taimaka ki agaza ki daina fakewa da yayan nan kin ji. Uhm. Haba mana, wai yaya, ki daina kallo na a matsayin yayanki, ki nake, ƙauna ta gaba da 'yan uwantaka, ƙauna ta soyayya, ƙaunar aure, ta hanyar zama ɗaya kin ji, ta rasa abin da za ta ce da shi, tamkar ta kurma ihu haka take ji. Allah da ikonsa sai ga fitowar Fanna da Basira. Basira ma ta shirya tsaf, inifom ɗin nan ya ɗau guga ko tsaf-tsaf, shegiyar gari ƙawalliya. Umma ta ce tana bin ki bashin wankan yau. Basira ta faɗa tana nuna Wahida. Hakan da Basira ta faɗa ba ƙaramin mafaka ya kawo wa Wahida ba. Ta yi saurin shigewa cikin gidan na su Basira tana cewa tuba nake. Kai na bisa wuya, dole na gaishe da Umma. Ta ƙarasa faɗa haɗe da shigewa ɗakin Umman Basira tana gaishe da ita. Sannan ta fito suka ɗauki hanyar makaranta. Ibrahim na biye da su ya ƙi komawa gida. suka tsaya a bakin titi suna jiran ɗan adaidaita sahu. Ya Ibrahim da ka koma. Haba ci ai ba zan iya tafiya ba na barki. Zuciyata ba za ta samu sukuni ba. Fanna da Basira suka tsunkuli juna suka yi dariya. Wahida kuwa ta kasa cewa komai saboda rashin abin da za ta ce da shi. Sun kai mintuna ashirin kafin suka samu adaidaita ya tsaya. School of Nursing suka haɗa baki wajen gaya wa mai adaidaita sahun. Ɗari shida ya ba su amsa yana ƙaro waƙar Abba Gida Gida da ke tashi a gidan rediyon da ya jo gana. Haba malam, haba yaya na ɗari shida fa ka ce. Ka ga mai gida nawa za su bayar Ibrahim da ke gefe ya tambaye shi. A abokina saboda kai su ba da ɗari biyar shi ne gaskiya. To godiya muke ku shiga wahidaci ya ƙarasa faɗa yana mai lalubo aljihun wandonsa. Ya ciro naira ɗari biyar da ta haɗe jikinta ya miƙa wa mai adaidaitan. Sannu da ƙoƙari, Basira ta faɗa haɗe da shigewa ciki. Fanna ta bi bayanta ta zauna a tsakiya, ita ma tana wa Ibrahim ɗin godiya. Daga ƙarshe kuma Wahida ta shiga. Mun gode ƙwarai ya Ibrahim, Allah ya ƙara buɗi. Amin amin, ya faɗa yana doka murmushi tamkar fatar bakinsa za ta yage. Har mai adaidaitan ya ja suka tafi. Ibrahim bai daina ɗaga hannu yana musu baibai ba. Mai adaidaitan ya duba madubin yana murmushi. Can ya karya wuya ya juya yana cewa da su. Amma fa gayan can yana ƙaunar ki ƙanwata, Allah sa dai ba wanke gada kuke masa ba. Ɗari biyar zuyat amarrar nan a biya maka kuɗi, ai sai mai ƙaunar ka. Wahida dai murmushi kawai ta yi bata ce komai ba. Fanna uwar magana ta shiga labarta masa komai basira na taya ta. a haka suka ƙarasa makarantar har ƙofar get ya kai su suka sauka suka shiga ciki bin kowane lungu da saƙo suka shiga yi da kallo sabbin ɗalibai irin su gasu nan duk kowa cikin yunifom ɗin fari. sai ɗaukar idanu suke yi lamarin sai wanda ya gani kawai school bulletin suka je suka kwafi timetable Karfe takwas da rabi suka shiga kilas bayan sun tambaya an nuna musu babu ɓata lokaci ko bayan sun kammala a lecture hall Malamin da zai koyar da su ya shiga ya gabatar da kansa, ya kuma raba attendance sheet kowane round, sannan ya shiga yi musu introduction na course ɗin da zai ɗauke su, ya ba su course outline, nan take ya fara lecturing ɗinsu, cike da ƙwarewa da sanin kan aikin. Tiryan-tiryan yake yi daki-daki da kuma tsayawa ya yi bayanin inda ya ga kamar ba za su gane ba. Yanayin yadda yake koyar da su baki ɗayansu suna ganewa. yana yi ana wasa da dariya babu ɓata rai na wasu malaman. Ya kammala musu darasin ya fita, nan take kuma wata lakcara ɗin ta shiga, bayan ta gaya musu sunanta, sai kuma ta juya allon ta rubuta sunan kwas ɗin da za ta musu na Legal and Ethical Aspects a Professional Development in Nursing. Lamarin sai son barka kawai, domin ita ma suna gane koyarwarta. ciki har da wahida da ke jotun key da take faɗa a cikin littafansu. Sannan a hankali haka suka ƙarasa duk wasu lakcoci na ranar, sun kuma gane kowanne. Bayan an tashi suka hau ɗan sahu suka koma anguwarsu. Kowannensu cikin zukatansu cunkushe da farin cikin kasancewarsu. Rana irin ta yau mai ɗimbin tarihin da ba za su taɓa mantawa ba. Fitowarsa kenan daga banɗaki ya waiga inda ya ajiye wayar hannunsa bai gani ba. Girgiza kai kawai ya ƙara ya ƙarasa closet ɗinsa ya sauya kaya, ya feshe jikinsa da turaruka masu maɗaukakin ƙamshi. Ya taje kwantacciyar sumar kansa da kum ya goge kafet na mint a leɓensa. Ahalam, ahalam ya shiga kiranta yana gyara batun ɗin jikin hannun rigarsa. Shiru bata amsa shi ba. ya fice daga ɗakin ya fara sauka kenan a bene ya jiyo muryarta tana kuka wayar da take yi kuma a spika wallahi kin ga matan da yake chat da su banda ma whatsapp har da sauran social media apps baki ga mata friend ɗinsa ki haƙuri baby ai dai komai abin sa bai isa ya ƙara aure ba ba kwa auren waɗanda ba 'yan cikin danginku ba kuma dangin naku ba kwa mata biyu wallanta na ya ce zai auri wata cousin ɗin Rabu da shi uban girman kai. Zan ya ja ƙasan sai yana taunewa. Yana mamakin har ƙawarta tsabar samun waje take kiransa da uban girman kai. Kasa ƙarasawa ya jingina a bango kawai ya harda ƙafafu. Yana sauraron su ta kammala wayar. Still wayar tasa na hannunta tana daddannawa. Dan bala'i ga tushu a gefenta tana goge hawayen da ke kwarara. Shi abun ma sai ya so ba shi dariya. Ya ta maza kawai ya ƙarasa sauka ƙasan. a lokacin ta kifa kanta a cinyarta tana kuka sanye cikin kayan bacci ƙarisawa ya zauna a kujerar gefen ta bayan ya ɗauki wayarsa ya yi scrolling yana duba chat ɗinsu da asiye da hazan da lela 'yan ajin su da suka yi university tare wanda biyu daga ciki an kawo kuɗin auren su ma ɗayar kuma ba a kawo ba amma tana da wanda ta tsayar cikin kakkausar murya ya dube ta ya ce me yasa kake son ɗaukar wayata ne ahlan Ina tunanin wannan shi ne karo na bakwai ina ce miki ki daina ɗauka min waya kina bincike. Ta ɗago ta gantsara masa harara kafin ta ce, saboda baka da gaskiya shi ya sa kana ta da ‘yan mata har wani hirar ramas kuke yi. To haramun ne don nayi yi cat da su? Eh tunda ba matanka ba ne. Ke ko kina da issues wallahi. Yanzu ke da wani banzan halin nan naki zan bari ki san inda wayata take ma. amma har password na waya ta kin sani. Kin uzura wa rayuwarki akan wasu banzayen dalilai. Dan na yi hira da su haramun ne ko kuwa iskanci kika ga muna yi. Ahalam kin fara kai na ƙarshe. Ba ki da sirri kwata-kwata komai kankantar zance sai kin kwasa kin gaya wa ƙawarki. Ga abubuwan da ya kamata ki gyara kin ƙi. To ka aure su mana dama na san ai ba ƙaunata kake yi ba. Na taɓa ɗaukar wayarki na duba. amma ke ba ki da aiki sai bincike-binciken da ba za su kare ki da komai ba. Ke ce bibiyar location ɗina ina hankalce da ke ƙyale ki kawai na yi. Sai bin diddigin wayata kina dubawa. Ban isa na danna waya ba sai kin fara leƙowa kina ganin abin da zan yi. Wannan wata iriyar rayuwa ce da kika ɗauka kika ɗora wa kanki iye? This shall be the last time da ahalam za ki ɗaukar wayata kina bincike. Cikin fushi ya miƙe ya fice daga gidan. yayin da ita kuma ta ɗauki wayarta ta sake kiran aminiyar tata tana gaya mata abubuwan da ya faɗa haka zaman nasu ya ci gaba da kasancewa sam lamarin ahalan ƙara bunƙasa yake babu gyara a ciki har yau ba ta abinci ragamar gyaran gidan ta wa almajirai kullum ba kyakkyawar shiga sai kayan barci safe rana dare tana kan kujera ko gado a kwance Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mata, tofa, ina maza masu kutaren hannu, ina mazan da suke da shi, amma ba sa ba wa matansu. Wato masu hannun jarirai kenan, to uwar gida buɗe kunnen kikici. Ga wani magani da muke kiransa ATM. Shi dai wannan magani mai suna ATM. mahaɗinsa shine chingon. To fa, kun ji wata sabuwa kuma. Shi dai wannan magani idan har kika yi amfani da shi, wanda mahaɗinsa cingom ne, kika jefa a bakinki a lokacin da kike buƙatar tambayar mai gidanki wani abin. In har mai gidanki ya ji ƙamshin wannan maganin gami da cingom ɗin nan, to duk abin da kika tambaye shi jikinsa na rawa sai ya baki amma sai dai na ce ‘yar uwa ki ji tsoron Allah kada ki sake ki tambaye mai gidanki idan har kin san ba shi da shi sannan kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da halin yi miki duk abin da zaki tambaye shi kuma ko umarni kika ba shi to tabbas sai ya bi da haka kada ki ba shi umarnin da kika san zai kauce wa ka'idar addinin musulunci domin da zarar ya ji ƙamshin wannan maganin mai haɗa da cingom ɗin nan tamkar raƙumi da akala haka zai dinga binki sannan kuma tamkar atm haka za ki dinga tatsarsa sai dai sharaɗi don allah kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da shi domin duk yadda zai yi sai ya nemo ya baki kuma daɗin daɗawa shi dai wannan maganin idan har kika yi amfani da shi a ranar kuma mai gidanki ya zo ya kusance ki tamkar wannan cingom ɗin. Haka mai gidanki zai ji daɗinki ya dinga rintuma miki sambatu. Don haka shi dai wannan sirrin aiki biyu yake yi. Na farko ga matan da mazajensu ba sa kyautata musu wato masu hannun jarirai. Na biyu shi ne, ga matan da mazajensu kwata-kwata ba sa jin daɗinsu sannan ba sa nuna gamsuwarsu da su. Sannan kuma shi dai wannan maganin mai suna ATM ba a samun sa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake sa. Domin akwai masu yin magunguna na bogi suna ƙarya da cewar kayan wajen abokiyar nishaɗi ne, to ƙarya ne, Kaya na a wajena kaɗai ake samunsa. Sannan in dai kin yi odan maganinmu, muna iya aikawa kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Kama daga kan Najeriya har zuwa ƙasashen waje, kamar su Nijar, US, kai har ma da Saudiya, kai ko ina a faɗin duniya in dai ka yi odar magani na zan iya aika maka. Don haka ga masu buƙatar magungunan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu mu kamar haka 081 42 80 0199 don Allah idan kin san ba siya zaki ba kada ki kira wannan number domin wannan layin na business ne.